ba dai zaki ba ina nake zaki nan haka nake kara wace zaki kawai ki sha da zaki mhm. ki daɗi a san akwai mazan da suke cewa wai sun fi mata daɗi wai musu kaciya da zuma <laughs> to ba haka ne. ga ice cream din mata ice cream din mata kenan yana ƙara ni'ima yana tightening mace sannan yana ƙara daɗi sannan ina da tsimin ni da mijina ganshi shi ma daɗi yake ƙarawa yana ƙara daɗi sosai sosai na gyara ne ba na komai bane ba muna bokanci bane ko muna gyara ne sannan muna yi da ku ne maza sannan akwai na maza akwai na enlargement akwai na infection kala-kala ne na maza din ma still ai maza kuma kuna gyara kowa yi ne to ina da na maza ina da na mata ina gyaran amare ga duk mai so zai iya kirana da numban da za a sa a screen na gode ku huta lafiya